kamar kowace shekara a bana ma magoya bayan jam'iyyar ldp jama'a ta tsohon shugaban kasar nijar ibrahim ba'ar mai nasara sun shirya taron addu'o'i a cibiyar jam'iyyar domin tunawa da marigayin makusantansa irin su alhaji idi nuhu da ke cikin gaggan shugabannin jam'iyyar ta ldp jama'a sun nuna takaici akan yadda dukkan gwamnatocin da suka mulki nijar daga 1999 kawo wacce ke ci a yau ke rufa-rufa game da bukatar zakulo gaskiyar lamari domin hukunta waɗanda suka aikata wannan kisa. A dai ma'ikanta na yanzu ba mu tsammanin komi mun san ba za su yarda ba. Kafin ma sami iko muna adawa tare da su muna biya goya masa baya muka zo muka nemi a kawo kuskurima bisa wannan kuduri wanda ya kawo kariya ga wasu kashe bayan bare nasara. Tarayya ba ta bi mu ba sai zaman lahiya da ba ta da mu ta bi mu Allah shi ga mu mun jar makwai. To a yau kafin mu bi shi ya Allah sa aka bi shi to zai yi shari'a ya ƙara manda ta ɗai yanzu ta biyu ba abin da ta karya. A nasu ɓangare, iyalin marigayi Ibrahim Ba'ar mai nasara sun gabatar da wannan magana gaban kotun ECOWAS wacce a bara ta yi umarni wa ƙasar Nijar ta biya su diya amma har yanzu shiru kake ji in ji Miko Isa ɗaya daga cikin danginsa. Kusan shekaru goma ko fiye da goma bukata mu ta neman shari'a ga ƙasa ga hukuma ga ƙasa ga ikon ƙasar nan ya gagara. ba mu samu ba ganin ba mu samu nan ba sai muka zargi shari'a ta kasashen waje musamman shari'a ta kur sadiyawo kuma ta ba eh, gwamnatin ƙasa laifi na ƙin yin shari'a kuma ta azamu gwamnatin ƙasa nauyin ya ba da dijiya ga iyalin marigayi ina ganin shari'a nan tana kai wajen shekara biyu da samun sakamakonta amma ga nausa ne har kwanan yau zuwa ga iko ba komai ba bai wani abu ba na wajen gyara shari'ar kuma bai ba da wani wagdiya abu da na sani kenan jam'iyyar pendes tarayya na kan gaban waɗanda makusantan ba'are mai nasara ke nunawa da yatsa a sahun waɗanda ake zargi da haɗa baki don hallakar da tsohon shugaban ƙasar ta nijar saboda hamayyar siyasa in ji su sai dai kakakinta asumana muhammadu da ke ɗaya daga cikin mashawarta a fadar shugaban ƙasa ya musanta wannan zargi ai hulɗar da aga isu muhammadu shugaban ƙasa na da janar ibrahim mai nasara bare akwai hulɗa da ta haɗa su ta jini ma ta ƙud da ƙud ita ce na siyasa a lokacin da aka yi kokowa ta siyasa ba jam'iyyar pendas tare kaɗai ba ce duk jam'iyyoyi ne wanda ake cewa frdd suka yi wannan kokowa saboda haka ka ɗauki lahi a zama mutum guda to tun da ce shari'a ne kuma har kotun siriyawo ta yi shari'a ta ba su gaskiya daidai na a kula da wannan al'amari ya kamata shari'a ta kula da shi me yake kawo jan kafa a wannan ban isa ne harka shari'a ce suna ganin kamar ma'aikanta ne ba sa mai da hankali a kan wannan hukunci da kotu ta yi na ce maka tare da jam'iyyar rufe muke iko yau shekara shidda sai dai lokaci bai ba bai yi ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.